kaddun baka yanzu ka ga suna gudu da kayan Alaba sarki, alaba sarki. Allahu akbar. Kwale na sun yi katil mauti. Almauti wasirin a sababu kasira. Abin kaza na kaza ne Allah ka ji kan batura mutanen kulkul. ka ji kan tsalli ta mai da adakawa ya tafura ramin Allah Allah ka ji kama da hadi ya tafi ramin Allah Allah ji kan na abu ya yan gauta jaru ya tafura ramin Allah Allah ka ji kan bala na kan da dan bada ya tafi ramin Allah Allah ji kan fura sai tuni uban dan ladi ya tafura ramin Allah alajikan ali dan jauri ya tafura ramin Allah ina duguda mai dawa ya kwana ya arziki da Allah ke so ina baro na umma mai na horo sarki ina shehu zai ci mutan tukuntawa ina goje ala da ya kwana wa aka ba sarki ya ka bakon gidan bahaushe babar rumfa alajikan ya tsohu sallah ya tafi ramin Allah Allah ka jikan ado kura ya tafi ramin alajikan azishi tumu ayi gida a dawanin alajikan usaini sumba. sarki baban bello ya tafi ramin Allah sai yana gaya ma sarki Allah ka ji kan bala ta ci a ta fura mun Allah dan bazo kana da kan gajeji ina bar baban kana mijin aure na ina usaini ji kan mairo ina usaini na tarba ya kwana ina bella dan gajeren sarki da na gaya ma sarki Allah ka ji alhaji ba ba ta fura mun Allah ina isa kun da mijin aure na ba shi lafiya gode gode gode mama sarki ina bala kisa na dawaki Allah ka ji kan maza a tafi mun Allah ya mutu ya ba tsiki targa ya ba tsohon soja ya dan ji mai anti da ba ya kwana sarki maza wallahi na jira a gasa ko kwana sai tsare ba ya ka tirken doki Ka ga arziki ga iya da ka kame kashi Assalamu alaikum وأمر الله ومن الله الله وعلى الله وذكر الله وهذا ni ma na sarki a dome don wutan waru ni saga horon saga dan duhun wannan kai ni ma haukaci gari na sarki ado gashi nan yana ka kai ka ce ka faka rabu ka kamye ka fika ka fika waki ba don Allah ina Allah sani cin ka an duwa ka boyi mai karfi ka ce ka karral ka fi ka rakin yaki mu shek shekatan kalli kulikil kulaki ka faka ma ka kai ina ada kale ka fika ka fika don Allah ina la ba ba ni jaki sha duka na sarki ado mai don mutum na ina wallahi ko yanzu ko yanzu yanzu nan wallahi dan kai kai cuta ba mutuwa ba sai raban aya kawo sauki Allah ta kura ta saba duhu daidai gada ta saba kwari dede kura ta allaba bagaya mamasa Maman ramaman da daɗin ruwa mai tada mara lafiya. A da mai zikace mu dan warure, yaushe za mu kwana a gwajibe. Baba kurmin daudu da hantsin sabe ya ka bakon dawa mutanen yungu. Bakon Usman da bakon dawa mutanen shari. Bakon cin gama da hantsin fari. Alhaji kan sarki lami da ya tafi ramin Allah. Yau da za mu koma Bauchi ba bara da sanyin safe. Allah ji kan babu yanku da afasas. Kai! Ni ma hukacin kare karen firgita kaji. Allah kara shugabacin da lafiya. Allah ji kan dan litin adakawa. Ni mai amana da masu amana. Ni da kido mugun duka dukan ruwan ciki da magirbi ko ban fasa ba na tara jini. Allahu akbar ado mai gaskiya ne. Ni kutum kutun mun gan shekaran da babu karfasa ba a waza babu cinya ba maza za ku ce ni ku ce na sala sala. jin ka ya ganin ka ni sha kira ni sha amsa dan mutan wani wani bai san ado na warura ba mai sati ba ni mai halin tsiya da na arziki halin tsiya da arziki kina kisa ana auren ki ni ne mai fataucin dawa kamar dan kura ni ne cinikin ta fadin fada a radu ko mutum ko fata na sani a tambayi shugabacin do da wuya sai mun koma dutsen rubu Allahu akbar wata wuya sai dawan gora bakon rafin ciya rafin ciya. ni na saura aka sare ni ni na da ka aka dake ni ni na kwata ai dole ne kai ado in ƙarya nake je ka tambaya alai saraje mai asharin ne kai alaji kan alaji isan gona alaji kan alaji isan gona mai gida a katsina ina alai saraje mai asharin eh, alaji kan sarki mabaji na ga ma ka je ka tambaya ko ka tambaya aminu mai kare dan mutan ba ko ka tambaya wallahi ranar kudi ya bani ice dan Allah ka bar garin nan mutum mura uban nan ai wanda bai san ka ba ba zan aika ba ni ne kamar ba za a da ni ba ado mai sati ai jin ka yafi ganin ka ni na gaji tsiya ni tsiya kai wa rana har gobe kai ni kakar da sarki wallahi da ka fada ba a fada sai na koma gobara dan durun kwa bakon gobara da sanyi safi nake tambayi na kala mujin majidda na alhaji dan mutarun huka ya furan banza akuya bata zo da wadata wuya a ba fanda kai ado ado jo ya amara ba fanda kai ado mai sati jinka ya fi ganinka ji kan batura mutanen kulkul dole ina an duwa kaboyi alaji kan na ladu baban ta ga sai na koma da maturu in ce ina auduwa ina Hassan dan warura a maiduguri ina sarki sale ina da fatar in ce ina al'angiresha ina lawan maina ni ma hukacin kare karan firgita kaji ni mai amana da kaura biyar da dan durin fa Allahu akbar sarki in je dawa ne ko kura ta san da kai akan dawa ado mai sati wata wuya sai na koma gaishwa sarki kafa farauta kai ta ina dindile kai ta heda kai ta kwace ina haruna kai kai ta heda kai ta kwace ni mai mutsiya ta abakaddin baka yanzu ka yi ina gudu da kayan Alaba sarki, alaba sarki. Jau, jau, aza! ka samu mafarauta shawara kake da mijin jeji kan na abu yayin gauta na ma da wuya dutsen rugu da wuya a dutsen rugu ni nake farauta inda an ta ba a ɗauka, sai kowa ya zo yankawa ake ajiye ta a ce na gabar ayoyan ma ta faɗi na yamma ayo gabar ta faɗi na kudu a yau arewa ta faɗi na arewa a yau kudu ta faɗi wallahi sai ta hada tsakiya sai ce kan faɗa mura ba ai ba duba sai an yafa kaya na biya ma ka je ka tambaya alayhi siraji sai an yi shaida duk wanda babu ciko kar ya shiga wawa ni na sani ko gobe ka san can ta bambanta da ta bauchi wallahi ko tana cikin jaka sai dai in ba ganta ba amma sai an yanka ta sai namiji kai abauci ne ake shaida an ta shiga ta shiga kenan amma wallahi a can ba la capoeira.